بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanni wannan kungiya musamman Sheikh Ibrahim Ayawale gaban majalisar malamai sheikh muhammad gallo daraktan dawa sheikh asayar koko manyan malamanmu ma shugabanninmu da suke haya tebur musamman a sheikh muhammadu imamu dan imamu darakta agaji na lafiya sai aji kanin a yawa muhammadu yawa gabanni na agaji na najeriya da muhammadu nasiru mustapha nasiru ba tare a yi haƙuri sauran malamai da yake kuna da yawa iyaye kuma ah, ubannai mata saboda kasancewar su iyayen al'umma gaba ɗaya saura ɗalibai da 'yan agaji a wannan ƙungiya baki da 'yan gida masu iya sauraron mu kusa da nesa daga manara tv a jibuwis nigeria suna tv nigeria Firisi rediyo da kuma Landmark FM Kwantagora a rediyo Koro Yabuta social media sauran kafafenmu na website da Facebook maza da mata muna gaishe ku da gaisuwar islama daga nan masallacin wani tarawa wanda gora da gora local government Niger State, Nigeria. Muna cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, yau ne kai gida ga watan Ramadan, hijira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku. Ya yi daidai da sha bakwai ga watan Jibirili lafiyar haihuwa a nabi da maryam ta alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu iyayen al'umma mai da kuka sani ko ce shekara mazajenku da iyayenku maza da ‘ya'yanku suna taruwa a wannan masallaci kaddamar da na taimako da gudunmuwarsu زمدا کله پام مارایو مارای غاتن تعالی دلیل هغه کو د معنا او آیو القرآنی بنجه دې دې نه هو والمؤمنون والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات يحكمهم فيحكمهم ببعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويحاسبون على وجوه الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات مسلمين ko mummunai maza da mummunai mata wannan girmamawa ne gare ku subhanahu wa ta'ala zai iya ambata abai maza kadai bai ambaci kuma mata ba wanda su mabiya ne da su aisha radiyallahu anha mabiya kuke ga khadija babban uwar gida ta annabi sallallahu alaihi wasallam mamanmu ga baki daya a duniya su kuma mabiya ne da tsawonsu wurin taimaka ma addini ila cewa mulkiya yasa Allah ya jinjina muku da shi da jinjina da ba maza ya jinjina muku cewa ba a duhun auliya ba sashen ko masoya ne da sashen Allah ya sani dole ne ka ji a zuciyarka kana ƙaunar mace wanda take da ruhin musulunci a yasa cikin wannan taro ke sanar da kusurwa ga mutum ta halarci wannan taro mahaifiyar ayatullah Allah ya gafarta masa Allah ya ji gani ajiya hawawa yayin nace wadda ita tana nan tare da mu Allah ya karbi masoyina kuma addini ayatullah kuma ita ya bata wani hukunci ne na Allah muna yi miki ta'aziyya da kuma kanin shi shehu yake ko alai shehu amu Allah ya ji kansu Allah ya musu ke kuma muna miki ta'aziyya kuma ke karrama mu ke mutunta mu halarta wannan taro a matsayin ke na uwa kuma kaka ke shiga cikin jama'a na baki haƙuri da ɗaukar hukunci na Allah sannan a cikin na agajinmu mata wata malama da ake kira da hajiya fatima abdullahi iya ta samu a sa na rikin lafiya ina jin hada jini ma an saboda ka tana asibiti ana fatan addu'o'in ku Allah ya ba lafiya Allah ya sanya ya warkar da ita ta dawo su ci gaba da aikinta kamar yadda wannan ayar ta faɗa subhanahu wa ta'ala ya wajarta ƙaunar juna tsakanin tsakanin su masu addini maza da masu addini mata ba duhun ba aure auliya ko ba duka sashen ku masoya ne ga sashi babbar ɗabi'an ku ya amuruna bil shi shine wa'azi da ayyukan umarni da aikin alkhairi yadda malami zai kwadaitar da mutane yin Allah da son Allah da aƙidar sunna haka nan ita ma malama tana kwadaitar da yan uwa mata game da rungumar wannan aƙida ta halin sunna wal jama'a aƙida التي يرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم ميل السكني مكي تكي دمني تدات دما مجيا سنة تدما تكين أهل السنة باقر من جاج السيوة بني ومن تاريخ حديث مكي أنت رديك دا سنني شعوة sha'awar buki sha'awar rawa sha'awar kade-kade, sha'awar gyalli-gyalli ba da da yawa ke sa matan manya da wasu mata na ƙasa suna kyamar da ƙungiyoyin mahalin sunna wanda wasu su su buƙatar dangale ga matan babban mutum a ƙasa shi babba ne amma ka ya ce kamar da ya ko kuma ka gama ta ce kamar ba ma guda ta fito da ɗan wani gele cikin talabijin tana jawabi cikin taro wallahi a jin nan inda za ku ban shi sun yana da ban haushi wani lokaci har suke jin ta ma kana haka suke zuwa a talabijin duniya duka na ganin wai sun waye babu wayewa wata ta kai wayewar addini yanzu da yawa cikin mata akwai wanda in kace da fito ba da hijabi ba ba shari'a ba ganin ta kai kamar ma jindir take saboda rashin hijab wannan ba wani abu ba ne addini ya shiga zuciya alhamdulillah ko wani malamin mutum manyan malamai masana alkur'ani a misira jira ko kuma jauda zai je umara tare da matai su ta yi karatu almajira a cikin jirgi jirgin ruwa akwai wani hawa na jirgi kasa kamar kilomita kamar uku a cikin ruwa su suna can kasa an yi musu gidaje ne kanana dama can manyan ke zama a tsarin jirgin ruwa yana tafiya da wannan malama kuma eh, a ta aure ta shiga tsakanin don tafiya ce da suke cikin ruwan teku tafiya ta wajen kwana uku to amma rana na ƙarshe bayan ya yi amfani da ita matsayar matan shi sai tana daure da tsuwani ba masu ita da ta ba sai aka bugo waya dama da telefon ake magana da direbobin jirgin da masu tafiya ma'aikatan jirgin suna can sama jirgin yana dauke da mutum ya dubu bakwai sai aka yi sanarwa cewa jirgi ya samu matsala ko wani nama ruwa mai mahimmi wanda dama akwai na'ura wadda take nuna cewa nama yana fitowa to in yana fitowa a doka ce jirage su yi tafiya don jirgi da diddiga balle ma ko wani makami bai iya tsaron wannan wannan nama ruwa to sai wata na'ura ta samu matsala ba a san cewa naman yana zuwa ba don haka da ya zo gefe ya ga jirgin sai ya zo ya bugi jirgin ta kasa jirgin ko dorina ba ta yi ya kai komai in dorina ta kulkura ta zo wurin jirgin za ta zama nama amma shi wannan naman ruwa a jinta ce ta Allah har yanzu duniya gaba daya ba ta iya ɗaukar hoto ne ba ka gane yadda kai ne yake ta komai amma yana iya tahowa ga gari ya yi fakin wanda jirgi ke fakin ya taho tashar mutane ya yi fakin ya da wani sashe na jiki na sun mutanen gari su zo da arjuna da yuka a yi ta tsara nama a yi ta diba ana zuwa a cika tukane a cika buhuhuwa a cika fikon fikon sai an ɗiba ka abin da duk garin ka ya ci kenan sai ya zo ke kuma bai dawowa kuma sai illa masha lokacin da wannan kwanciya ya warke ya koma cikewa sai ya zama mai kamar kurji kuma sai ya je wani gari kuma ya haka da aka gaya musu cewa jirgi ya bude kasa ya samu matsala kowa ya sauri ya fito a bashi rigar ruwa ya sa ga jiki na don ya fito da rayuwa a shek rahimahullah sai mata magana ya ce ga abin da ke faruwa ta ce mai gaskiya ba ni iya fita da sutura wanda da hijab ya ce a a ke hakuri mu tafi haka saboda rayuwar ki ta ce a na namiji bai taba gani na tsirara in ba kai ba ko ina yarinya ma ubana bai iya gani na cikin da raiki balle wani namiji don haka shawara ta da karfiyan mu na gida in ka koma gida ka bake su ka tabbata su yi karatu ta ba da karamar jirgarsa da yan kudadensa da hanzar ta ce shi ya yi sauri ya fita sun jirgi bai doke ba amma ita dai sai dai sun haɗu ranar alkiya da haka yana kuka ya ta tafo shi ma kasar da jirgin ya nufi ya samu ya fito rayuwar shi ta kubuta amma dai ita saboda kyamar a gani ta haka nan sai dai an gama da ita gobe gaban Allah Allah shi yi mata rahama saboda haka mace ta karbi musulunci kar su manta cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi akwai wata mata sun ranar da ubangiji ya saukar da wata ayar qur'ani wa qarna fi buyutikunna وقرن في بيوتكن Ranar da Allah ya sauka da wannan aya, cewa mata zauna cikin gidajen dole ta ta ya kama ku ku yi fita ta musulunci kada ku yi fita ta jahiliya ta jahiliya shi ne tsara jikin da jiki waje wani dunki nan da ake ce ma show me your chest ko kuma show me your back ko kuma dora hannun masoyi wani wa wannan masoyi in ya yi sallama gidan iyayen yarinya cewa yana jin magana da ita in aka ba su dama suka zauna su dama ta yi ɗan dinki mai faɗi a kirkinta don haka ana nan zaune ana hira sai ya tura hannu ne ta wuyanta ya tsalla kuɗi mamman da ta yana ɗan yanka ina ake ce magarkin tura hannun masoyi wato babu wahala ya zama tura hannun maki ne da ba riga an aure ba za a yi ta hali ita wannan mata tun da ayin nan ta sauka take don haka daga yau ta haramta wa kanta fita kofar gida kuma wallahi haka wannan mata ta ture annabi ya rasu shekaru da yawa komai faru ba ta zuwa har sai da Allah ya karbi rayuwarta رضي الله عنها أنك تسد داون أنك جيب جيئة أصدرينا ما بسلتك إلى إلاوة داوي شريعة تاهنا مطبع قلنا ألا ينشي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أجد أن حرم نامت الشيني إذا كانوا الجريدي da hankali bai ما بعد a cikin mace أنا ta fita tana zuwa daga ga abokiyarta da ta haihu tana zuwa ta ga iyayenta tana zuwa ta sanar da zumunta wani lokaci ma tana zuwa sallar idi tana zuwa haji tana zuwa mamora duka dai wa'annan na sa mace ta fita amma ta fake dokan musulunci amma ita wannan mata ta takura ma kan gani ko da girmamawa ga shari'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai haramta mata ba har sai da ta hadu da ubangijinta eh, rabbi Allahu anha idan subhanahu wa ta'ala yake wa yanhauna 'anil munkar mummunai maza da matan suna fada mummunan aiki kamar yadda ahalin ilmi ya yi bayanin cewa ba mace dai ilimi da rashin iliminta da girman iliminta da albarka iliminta ya kai yawan ilmantar da namiji biyu aka ba mace dai ilimi kamar an ba namiji biyu iri saboda ita mace na farko ta kula da mijin kanki don zaman aure sai da iri mace na zaman aure ta hanyar iri yadda za ta zauna da shi da yake so mai baya son. إيجاد في النعمة إيتا وهكذا نبي ومثلا وكانت في النبي لم تلبية جاهلتا يا رقنانا فلسك هل هذا وقل سبا أما يبسرون هذا ما أمان دم أما يتمنى بلسك الديني فا أنا دموه حاجي أنا ليا كنتري وكبني على سرطان الثلاثين kuna bulokin turawa na jarai suna zina tana kallo tare da yayanta kan kankanin lokaci yaro yana koyo ne da fikira sai dan boko ke zuwa tarihi begin at on don haka yaro mafi yawa makarantar shi ta farko ita ce mamaki yana lokacin da yake shan nono za su shiga yana kallon fuskar idan kuma ni ya na yawa cikin daji ma yana sa ya jawo cikin wuya kuma ya jawo da fuska haka wani lokaci sai zai sa hannu zai kare wannan soyayya ce yake kulawa da mamaki na biyu bayan da za a yi yaro ya so baban shi kamar yadda yake son mamaki wannan hukunci ne na Allah domin ita ce ke da kashi saba'in da biyar cikin ɗari na wahalar yaro ita take ɗaukar cikin yaro ita take wahalar kayan shi wata tara wani ma sai ya zama shi sai ya yi shekara guda ya fito wani ma sai ya yi shekara biyar a aiki wannan ake ce mafarki wani shekara ce wahal kada bayan ta haihu ta fita da kyar kuma ta dawo ta sake share wani lokaci kuma na lemari da tsari da bahaya da tumbuɗi wani yaro ma ke kani a don kan maman uwan shi yake in san tumbure shi yi kuka kuma ta ɗauke ta koya ta kama lallaci bai da lafiya ba ta da lafiya ba ta bacci sai ya yi bacci in bai da lafiya ba ta da zaman lafiya saboda haka yasa musulunci in ka ga mutum na wulakan ka mace wallahi wannan mutum wulakan sai ta Hadisi ne cewa ba mai wulakan ka mace sai wanda Allah ya wulakan ta shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli annabi yake wanda ya yi ku ga Allah wanda ya yi ku daraja wurin Allah wanda ya yi ku kima wurin Allah wanda ya fi su mutunci wurin Allah wanda ya fi su kirki a wurin Allah shi ne wanda ya fi su kirki ga iyali wanda ya fi su sosiya ma iyali wanda ya fi su mutunta aure ya mutunta mace sai da kuma ya fi kuma na fi su zama a kai ayyukum ayyukum li ahli wa ana khayrukum li ahli har yanzu duniya ba a samu wani mutum wanda ke da matan shi ga irin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana da mace akwai wata koya ce ba ta ma da zuwa ta kwarai tana karni ta sama amma ta musulunta a Madina annabi yana tafiya cikin jama'a cikin sahabbai sai sai da shi na son magana da kai haka ya ware ya zo kusa da ita ya tsaya mai ruwa ya yi ta ya ba ta kunnen shi ta faɗi abin da so ta gaya ita koya ki ki da kome ba ko mai sai an ce koya amma haka annabi rahama sai da sahabbai da sai gaya mai duk abin da za ta gaya kuma ya taɓa wata rana yana cikin ciwon hankali kwana uku zai bar duniya sai wata goya wata mata ta zo ga cikin jinya sai ce ya rasu lalata rike ka taimaka mini da wani abu ya lalata ko ina gidan babu komai in dai ba su kawai sai zai ya ba sai ke ide ke dawo samu wani abu a cikin gida wani baki sai ta ce a in ta jawo ba shi ke kama wato in ta jawo shi ke kaba duniya ba a ga matan nan ta kanan tafiya amma bai yi gudu in ke dawo je wurin abubakar rage ba a hannu ya yi rufi da kamata da ku babu aure tsakani na da ke babu bukatan ganin al'aure babu bukatan ki gana wa ma'amala ce ta mutunci abin da yake ba su biya amma ka in wa gida ku yi kamar yadda ya faɗa sun zo wanda aya ta aka kawo aya wa gida ku yi ku yi ki bisa da tura bisa da doka a addini duk ɗin taimako da ku yi ku yi ki kan tsari duk abin da za ku yi na gwagwarmaya da mala wannan ina magana ne akan ƙungiyar kwanwan ƙungiyar kwanwan ƙungiyar mata ce a Najeriya, ƙungiyar Nisa'ul Sunna, ƙungiyar mata ce ta Sunna Fitala a Najeriya, Women Da'awa, da kuma Inwam, da NSA, da ‘yan magani na Jiboyi, da mata likitoci masu taimakawa hidimar addini. da dukkan wani grup na mace wa Allah ku sani ku amana mu'amala ta banza tsakanin ku da wani mutum da ta haka nan ya yanke hajiya da gidanki ya ba ki dama ke karanta zuwa a fara da lura ce da yaran haji ba ruwanki da kilasu da mutum magana ta da banka فهذا النور الكباني إما كان أي سياحة أكان يفكر الكثير فيه ألا يكي وكنا قولا وقلنا قولا معروفا وكنا حسيتا في وجه شريعة بنحنا ما لبي ينا دون عرام الجيدة جاية ميوزة إذا رنجا يباتي كاورا جيدة وديك انتك عزيزي mu ma a gidajen mata suna zuwa in suka zo kuma muna ba su dama su zauna a wuce gare su faɗi abinda Allah yau da su ba su shawarwari wanda da akwai mata wadda za su zo maka girgifai da ya haddasa da ita amma wallahi da yawa mun ka zauna da su za ka gama gida gida tana farin ciki ta da ta koma jirgin da ya kace ta zariya ta ce wannan shi ne aka mantiwa da ya dace tsakanin mu A haka nan likita shi kike asibiti da lurarci da likita da kunna kaulan ma'aru a ci magana da likitoci maza a fadar da lura ba ba ne da iskanci ba haka nan principal wani dalili ya sa islam ce a secondary school ko women teacher college ko federal government girls college principal ba yi da iko a kai haka nan malaman makaranta balle mai gadi balle masu balle class likewise college of education inda provost provost bai da izini a kan mai gidan ya ba shi amanan Allah ya yarda ki je ki yi lantar ko ki aiki kiboyi a ba shi albashi don ki ci saukin da lura yau da gobe ki wa Allah ki mafi mutunci ki da kimani don wanki ma'aikaciya ma ta dalili na lalacewa haka nan malaman islamiyya duk tsoron Allah da ku da matan aure da koraye da 'yan mata wata mace hasafi biya ce duk ita da ita ta canza fasto ne akwai mata masu zumbi wallahi saboda haka haka nan rekta na polytechnic sai polytechnic ko kuma federal contractory don Allah mata su kima ko da mutunci yasa wannan bukata da matan da suke a Najeriya na 35% a majalisa a basu don aikin gwamnati idan ce a ce mace senata a ce ga farkanta ke da kike shugabancin jama'a a tsawon naku a ce kina da wani ɗan iska a Abuja ko a ce kansula ce mace ko a ce siya fatar ce jihar siya mace local government ko bai ko kuma ce ma albinki ko kuma ke zama farfesa kina daftarin tare da da da biki ba shi da ko kuma lecturer na ya ba zai aka yi don a yi mana wani shagwabe kawai sai mace na cikin aiki sai wani ya biyo baya bayan da a cikin aka ce wani jinta da ya so sai ya dan kakure ta sai ba ta waiwayo ba tana kan kwamfuta da ke kafa can biyu sai da wannan abu wani sai mun tashi aiki to wannan dai bisa duniya ce sai da kuma mu gani da wannan abu ne amma dai a da ake bukata ne ki amana ba. da mai gidan ki na iya ba ki dama ki bar gida ne ki je yau ki don wata da tura na farko ki ji tsoron Allah idan mai kama kai, idan mai mutunci magana ta kama ki da wani ɗan lalura wa kunna kawalan ma'arufa wata magana a cikin zuwa da ne ki anan da likita suna jin daɗi wai zafi ya yawa wai ne shi gare shi cire hijabi da ake sunan ke fara nuna mai cewa ke mai magantuwa ce. Ko da haka Allah ya ce kala ta hada ana ce tsawali ka yadda mahallali. فلا تعطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. فلا تعطعن بالقول فلا ku dinga sassauta murya ku murya ta fitta eh zama allazi ya qalbi ma da maradun kada wani murya ku don akwai magana da mutum zai gane matan na ɗaya iska akwai tafiya ma wanda mutum zai yan iska suna gane wanda iska gafarana gwamnatin kebe an yi fadar ruwa sai aka sa ni cikin yan kwamiti na je da yan sanda da direbobinmu muna raba musu kudin fadar ruwa wallahi abin ya ba ni mamaki ko wani ma'aikaci irin waɗanda ke ba da kirki nan ba ya zo yana gaya ma sai ma'aikata na cewa ko iya zuwan bai an ba shi dama sai yana ne da wanda yi ne sai ya ba mu mamaki ya sa a iya san gai sai ya ce ma aboki ne bari haka zuwa an ce ma sai ya ce wata mata sai ya ce mata ta ga wanda bai ta ga kuma a cikin mamaki labari ya zo zuwa nan da ya ta ga ma'ana tana da dalili saboda haka kwace kiman ko da mutum ko mai da rufin Qur'ani ya ba ku dama zamani ya zo wanda baya yi wa a haramta ma mata ba cikin cikin lalura ba da bai yi wa dole a bar ku ku aiki gidan rediyo dole a bar ku ku aiki na gidan talabijin muryar ku ya fita zamani ya kawo wannan eh, a bar ku ku aiki makarantu ne manya da ƙanana university da wurare da yawa za ku iske don waɗannan lantarar yana yiwuwa makin ji bai maka ido ba kuma makin ya da ido da gamgam ya kada ke shi magana ya ce zai gyara miki ke yadda ba da dace wannan ba yanzu ko wannan shi da ba yi ba cikin jamonin arewa akwai wani babban mutum na Najeriya dan siyasa ne amma babban mutum na wallahi bai yiwa a yi magana Najeriya ba su. sai ya soye wani aure sai ba sai ta hankalin ke tashi ta je wurin wani dan disko ta gaya mai ta ce ko nawa ake kashewa tana son maganar nan a barka yadda zai yi mata magani to sun san yadda manyan mata wanda sun faranta ake yi ba da turarin ce ta don haka ko da sun shiga ɗan ɗaki ne tsanci ya daga ko'ina ita ko dama matar babban mutum an ci wuraren kaji da karfe an sha lodin kaya ce da kaya leg kawo son kawo kaza kawo head an ci an koshi ta yi dubun dubun da ya ce maganin nan zai yi amma sai na yi na da ke so da ce maganin da ke

duka muka tafi da kansu ya faɗa da ya uku tana amma bakin zaren sauran kwana na biyu da na uku a ra'a ko da haka da mu da su Allah ya mu addini tare da ku ga da yawa annabi sallallahu mata lokacin da zai yi wa'azi kuma suna tambaya yana ba su suna suna rufe shi gida ma su ne kakawa to cikin haka dai mu ji tsoron Allah sani amana ce kuma akwai natsuwa gaban Allah Allah zai mana shari'a nan ne za mu takaita babban abin da muke so mu ja hankalin shi ne da fitar da Qur'ani ne da muka yi ma Qur'ani Allah ya ba da cewa sai da cewa kwai ne mata tausayi wannan magana tana cikin sunan Qur'ani

da Khadir da Masala da abin nan sun Hidir ya kashe wani yaro ba a da dukkan da Musa Hidir ya kashe wani yaro nan da Musa ya kyamaci bisa kai saboda yana jin zagirin shari'a Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba da bayanin cewa yana nufin wannan yaro an halitte shi alhali iyaye ne musulmai iyaye ne mummune ne suna tsananin bala'in son yaro kuma yaron nan cikin ilimin Allah da gaibi in aka bari ya girma tare da uwayen nan ƙaunar da suka yi mai shi kuma an rubuta shi ya girma kafirci zai to ƙaunar da uwayen nan da ya mai da baban shi da inda shi zai tilasta da su ba musulunci kuma saboda san da suka riga suka musulmi sai ka Allah ya zafi ya kashe shi duk bai girma ba shi alheri dai gare ya mutu yana yaro na biyu kuma su kuma uwayen ubangiji yana nufin ya kusan ya mutu da ajin haihuwa mai kifa na farko azzaka wanda ya fi tsalki wato wanda ya fi da imani musulmi za su haihu wani daban mai imani cikakke musulmin kirki wanda zai karfafi imanin uwaye na biyu kuma wa haƙara kuma ya yi wancan da aka kake kusantuwa ga rahama tausayi ga iyaye to aka ci gaba da jira yau da gobe sai masu matan da sun sake samun juna biyu ko yaro nan da aka ce sun sake samun ciki ran da za ta haihuwa ana jiran a ga wane ne za ta haifa mai ƙarfin imani kuma mafi tausayi bisa ga namiji sai ta haifi diya mace sai ta haifi diya mace ya yi ya kai girma sai Allah ya turo annabin Allah sai ya auri biyar bayan annabin Allah ya auri biyar da sai girma sai ta cikin zaman auren sai ta haifi jariri jaririn nan kuma Allah ya ba shi Allah sai Allah ya shiryar da su dalilin wannan jaririya ya shiryar da su an gaba ɗaya su shiga gidan aljanna sai sa ahalul ilmi suke cewa cikin alamun arziki ga mace ta fara haihuwar diya saboda dattin Qur'ani ya yi magana wurare da yawa wanda yake farawa da diya mace. Subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan ya haɗu إلا لملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء saboda kamar nan aya sai Allah ya amince cewa shi ke da mulkin tambayi da kake duka ikon shi don haka ya ga dama sai ya ba su aihuwar yaya mata wasu kuma a ba su aihuwan yaya maza na uku a gauraya wasu sai suka ce tun da Allah ya fara magana a kan aihuwar yaya mata kenan aihuwar wari na aiki da ya mace eh, shi ne mafi alama arziki a gida kuma hikima ta biyu ne sai ke fara aiwuwar da ya mace to za ki samu ya'ya biyu na farko ita ne ta zama budurwa aure za ta yi to rike shi mai auren da yake dan kina sai ci gaba da taimaka ne sannan kuma ga shi ke a gida ya maza a ke. ga biyan cikin ki maza ga biyan ki na auren miji ga shi ko ta ko ina ki na iya zuwa miki Akwai haka ala ayi halin da an yi ta nazari a kan wannan aya da karfafa cewa hausar da suke amfani da ita cewa ba a yi komi ba mace ta ake mace wannan kare magana ba ya da kyawu babu shakka mace ta aibe mace don mace ta aibe annabawa mace ta aibe manzanni mace ta aibe waliyai mace ta aibe shuhada mace ta aibe salihai mace ta aibe muhajirun da ansar وتلك أيما لقيت حفاظ القرآن وغير ذلك الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا مقالة لن يعرف ماذا لا يجوز أعمال الكتاب لا يجوز أعمال الكتاب karanta kuna Jami'in na kare kare. れなんだから。 wata su da ‘yan arziki ana muka wanda ya ga zama da lantarki mana shi ne wani rukunta ake abdullahi ake wato ganin kafin nan na wannan zon wato nrs da sudan nrs shi ya jagoranci zanci maza mazajen su da iyayen su biya wallahi sun yi kokari sun yi kara kai na cewa bara sun so ka yi hau bana aka mai bace da wallahi ba wanda ya

a wannan taro na bana kun sani wannan mata sun fara kusan su suka ɗauki an kula ka kuka ba su hawa bana ita za ta jagoranci ƙaddamar da wannan gidauniya mun so a ce masu gwamna sai sun da yan kwanta gobe amma masu wacce suna wurin kuma mun za su samu amma ba mu kyara yi da wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani gaya mana cewa muna jin kafin mu rage tasiri nan da kwanan na kwata mu rage wannan idan sai yanzu a da farau microphone wadda za ta ta yi hajiya halima mara faru

Allah.

da ya gabata an ba da kuɗi an ja a ta

ya hasana kuma hasan da bai zaki ajiya na kuma hasan zaki da bai zaki lion Allahu

Dọ̀kọ́ Hásànà Hásàn Sọ́bọ̀ Ìsáàkì Láyọ̀ Lẹ́ra Dúkú Hàbì. Ẹni

Allah ya fata muku da alheri. Daidai ne kan a kuma na rayuwa sannan kuma ka taimaka wa ya tabo yanki ya kare ma iyayen akwai ya lullube su da rahama. Fatima, Robot, DTV, Faruk Warki, Hajiya Hajiba, ya yi da baki yanzu kuma saura marayu. taro a College of Education, Mina, mai gidan da yake gode ma matata. Saboda haka muna son matar titi ce matar fulogo ce matar profesa matar ta samu zuwa ba ba da sako ina yin suna umaranto ta ba da dubu hamsin Allah akbar Allah ya tabbatar da mai gidan da ya zama titi bayan ɗan na wannan babban makaranta kun da Allah ya fata albarka Allah albarka da duniya sabon da ya ce wato ya a ne kuma da imamu wanda ya jagoranci wannan ya mutu a shekaru kuma wanda ne hadisi sannan yoga da mafi na wata yake da ba da kama da kuɗi ya ce ya haɗu.

jama'a kun yi albarkatar kaza ta dangare bisa mutattu albarka hajiya hajjiba matan probos ima probos ya ba da dubu ɗari kai hajiya ta ba da dubu hamsin kai Allah ya kara musu daraja da albarka. Shi kuma imamu da ya so da sako da baki da ma da ya Allah ya saka mai da Hajiya Hajiya shi Muhammad Ambo da kabilan السلام اسمه ايه في الدور Thank you. akwai wata da tsakuwar mata

idan ka ne ka kula da arziki ka fara Thank you. sannan ya tsarka da aiki kuma a lokacin ya ba da dubu hamsin ko kuma da yi ya Na

لا دعوة السلام عليكم ورحمة الله أرجو أن أكون من أحد أحد أحد Jadi dengan suara dua apa ini?

da gidan ku ya ba da gudunmuwa dubu ɗari biyar. Mutumin ku ya ba da turane da ya fi duka, da gidan ku na cikin masu tallafa ma addini Allah ya ne mai albarka da Hajiya Fatima, sallah ne wari sako ya shiga hannu ta ba da tura ɗai ɗai ɗai guda ashirin Allah Ajiya Johnson, Hawwa Isa, wata an fi sanin da ta da ta yi tafiya. hatana a mata wajen tsohonta kafin kwamata ne su na kwanu. Ita ma ake hanyar tafi nita, ga mata a fata mai turamon mutum na kwanciyar su. A fata mai turamon mutum na kwanciyar su. Allah ya saka muku da kai Allah ya kawo Thank you.

Allah ya yi muku alkhairi ya fa muku da alkhairi wallahi kun yi kokari kwarai da gaske ah, a sakamakon wani islami da aka samu kwanan baya Ajiya a Habiba da Habibu ta zama da wannan Ajiya a Habiba ya a ta yi ta zai ta ba da ta Allah ya sa ta da alkhairi. Allah ya masa albarka ya wasu yi kamar da muka faɗa a sakamakon wani accident da ya faru kwanan baya wani da tsatsorin nan sanda a nan so kan ɗakin gari sai sai na mai girma gwamnan ko ma gwamnan sai sai a nan da sai na samun ɗakin gari Allah ya kara mai daraja da albarka kamar da aka sani ADC ta yi mai DPO a na nasko kuma ya yaki tsakanin Allah tare da yankwacin daji. Allah ta sanda ya gaya mai jiran sai ya ce barayin nan jirgi mai Don haka ta fara shawara mu da mu da rayuwarmu. da jini wai ke a na yi rantsuwa tsakanina da Allah zan kare ƙasa da jama'a ƙasa da wannan kaji duk mutuwa ta ke nan jini haka kuma ya ci gaba da yaƙi har lokacin da alfashin ya kare gaba daya bayan alfashin ya kare ta da babu wata dabara na haula wala wata ya su kuma mutanen sun ce mutum ɗari uku kowa su ke alfashin gina wannan shi ne sarari da duka kake akwai wani ɗan sanda da ya fara fiye da shi yana na ta wani ne da shi da ya hanci bayan sun kake shi sun zuba mai fetur su ko da shi amma sai da wuta ta kasa ɗaukar gawar akwai haka an na fi yi da gafa kuma yaron mu juna ya Yakubu Ibrahim an mai bidiyo e a wannan division na nasu makama local government saboda haka tafi ya zo tare da an na yi kare shi ya sai makamai duk da ɗan sanda da makawarin ma ya fara duk kungiya Thank you.

sai sakon matan shugabannin kungiya da malaman kungiya ko malaman mata ke matan malaman kungiya da a ƙarƙashin malam bello ana rama malam abubakar sahabi malam shehu yusuf mada malam abdullahi bawa da malam muhammadu imam bin imam da kuma mala a tayar koko fi imam na wannan masallaci Ustaz Muhammadu Yahuda akwai wani malami da shi malami ta Sabidu Al-Misri Fantabura kuma Zuru akwai wani malami kuma akwai kuma Abdullahi Bisako akwai malam Awal Marafa akwai malam Aliyu Adarawa akwai malam da aiku alhassu ibrahim akwai allah ran mafasalo dan manira da sauran dai malamai da ke na yake bangare ita ma kungiya akwai oga kwata-kwata na ibrahim kalma ibrahim yawari dan mu ba a ji kukan ka ba tsarin yi wakafi malami mai jirgin karatu mai wimani mai kunya mai zurfi ta kawo na taimako ta tsara kuɗi to karanta akwai akwai matan shugaba shi malam kayan tsala a kai matan shi ne ake wuce da dubu biyar akwai matan malam a wani a wani a wani a wani

Allah ya masu ta da yi Masu malamin mu kuma masu shugaban mu hajiya hajiya rukaiya kuma hajiya rukaiya na da

kungiyar mata a a da a

ba ki dama ya koma ya ji da Yeah, you're not talking about it. Thank you.

mai waka yake wani dukkan sannan da kone da wanda ya ka ana yi a yan arziki mata za ka ya arziki ne da an so ne waɗanda a talakawa mata bayan Allah kuma da yan arziki ta kuwa kuma kowa ke karewa a cikin babu yanka